This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi sauye-sauye a majalisar ministocinsa inda ya kori wasu ya kuma naɗa sabbin wasu sannan ya canza wa wasu ministocin wurin aiki. To ko sauyin da aka yi zai rage ko kawar da ƙorafe-ƙorafen da 'yan Najeriya ke yi game da yanayin da ƙasar ke ciki a halin yanzu? to gaskiya babban abin da 'yan najeriya suke tsammanin wato shugaba bola ahmed tinubu garan bawul din za ta haifa shine ya musu susa gurbin kaikai 'yan najeriya ba abin da ya fi damun su face harkar tattalin arziki face kudaden mai da kudin lantarki face al'amuran tsaro amma duk waɗannan al'amura guda uku shugaba bola ahmed tinubu bai shafe su ba Malam Muhammad Sale kenan mai sharhi kan harkokin yau da kullum. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kuma akan wannan batu yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin me za ku ce game da garan bawal ɗin da shugaba Tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa? Lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka, silamin Mani Barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. inda za ku ji cewa kungiyoyin masu bukata ta musamman a Nijar sun bi sahun takwarorinsu na sassan duniya don karama bikin ranar sandar makafi ta duniya da aka yi a makon da ya shige. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kai ziyara a tungayen makamai masu linzami domin ganin shirin da suka ɗauka na matakin hana kai ma ƙasar hari yayin da yake kiran wato karfin nukuliyan amurka da barazana mai karuwa ga ƙasar a cewar rahoton kafar yada labaran ƙasar a yau laraba. makaman nukuliyar amurka babban barazana ce da ke karuwa ga tsaron muhallin koriya ta arewa lamarin da yake bukatar wa pinyon din ta dauki kwararren matakai da za ta iya mayar da martani da makamanta na nukuliya a cewar kafar yada labaran kasar ta kcna wadda ta ambato kalamansa koriya ta arewa ta daɗe tana inganta karfinta na makaman ballistic masu linzami da na nukuliya lamarin da ke janyo lamarin da ke janyo mata takunkumai ta ƙasa da ƙasa da kuma ke sa take kulla alakan kudda kudda ƙasar rasha ziyarar kim zuwa tungayen makaman na zuwa ne yayin da yake fama da tankiya tsakaninsa da kuriya ta kudu da kuma kawayen kuriya ta kudu din wato wanda ya hada da damuwar da seoul din ta nuna wadda koriya ta arewa ta tura sojoji zuwa kasar rasha domin su yaki da ukraine zargin da pyongyang din ta musanta a hali da ake ji kuma sakataren harkokin sakataren tsaron amurka lord austin ya faɗa wa manema labarai a yau laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin koriya ta arewa a ƙasar rasha kuma abin da suke yi nan ba dadewa ba zai bayyana kalaman nasa na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labarin cewa rukunin sojojin koriya ta arewa suna ɗaukar horo a rasha domin su kai hari a ukraine austin ya ce akwai kyakkyawar ma'amala tsakanin rasha da koriya ta arewa ya mace koriya ta arewan ta taimaka wa rasha da makamai in dai har za su yi haɗin gwiwa koriya ta arewa ta shiga domin ta taya rasha wannan yaƙi to lallai babban al'amari ne kuma zai yi mummunan tasiri ba ga nahiyar turai kaɗai ba zai shafi abubuwa da dama a yankin indo-pacific inji austin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa yau laraba cewa kisan shugaban hamas wanda da ake kira yahaya sinwar wanda isra'ila ta yi wata babbar dama ce da za ta kai ga cimma yarjejeniyar sako ragowar mutane wadanda har yanzu 'yan bindigan ke ci gaba da rike su a zirin gaza da yake magana da manema labarai a birnin tel aviv kafin ya tashi zuwa saudi arabia ya ce isra'ila ta samu nasarori da dama a yakinta da hamas ciki har da raunata karfin ƙungiyar na gudanar da ayyukanta. babban jami'in diplomasiya na amurka ya ce abin da ya rage yanzu kawai shine dawo da mutane da ake garkuwa da su zuwa gida kana a kawo karshen yakin blinken ya ce dole ne a kawo karshen yakin ta yadda hama za ta fice daga gaza kana isra'ila kuma ta tabbatar da sojojinta ba su ci gaba da kasancewa ba a wurin batun yadda gaza za ta kasance bayan yakin kama daga sha'anin mulki sha'anin tsaro sake gina kasar da kuma gudunmuwa da kasashen duniya za su ba falasɗinawan yana cikin manyan ajandan da blinken zai tattauna da ƙawayensu larabawa a 'yan kwanaki masu zuwa labaran da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban kasar kenya da aka tsige rigati gachagau ya faɗa wa manema labarai a yau laraba cewa an janye masa jami'an tsaro kana ya yi kashirin cewa idan wani abu ya faru da shi to a ɗora alhaki a kan shugaba william ruto yayin da yake zaune tare da matarsa da kuma 'ya'yansa a wani asibiti a birnin nairobi inda ake masa jinya mataimakin shugaban kasar da aka tsige cewa yake I want the people of Kenya to know that as I go home today, I have no security. ya ce ina son mutane kenya su sani eh, cewa yanzu da zan koma gida ba ni da tsaro kuma ya dace su san da haka kuma idan wani abu ya faru da ni ko iyalina to a ɗora laifi a kan shugaban ƙasa william ruto wani kakakin 'yan sandan kenya ya faɗa wa murya amurka cewa za a gudanar da bincike akan ikirarin na kawo kana ana kira gare shi da ya shigar da kara a hukumance domin a gudanar da bincike yayin da yake jawabi ga manema labarai kawo ya zargi shugaban ruto akan tsige shi da aka yi i am shocked by how vicious a man i helped to be president ya ce na yi matukar al'ajabi da irin mugunta da mutumin da na taimake shi ya zama shugaban kasa mutumin da na imani da shi mutumin da aka tsangwame ni saboda shi yake nuna min a ƙarshe a yau laraba firaministan birtaniya Chris Starmer ya yi watsi da zargin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican a nan amurka donald trump ya yi cewa jam'iyyarsa ta leba tana katsalandan a zaben amurka da ke tafi a nan gaba labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau laraba ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa garan bawul inda ya kori ministoci biyar tare da nada sabbin wasu su bakwai yayin da ya canzawa wasu ministocin su goma wurin aiki. To ko wannan sauyin zai taimaka wajen magance manyan matsalolin da 'yan Najeriya ke fuskanta? Abinda wasu masana suka tattauna kenan tare da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton. a yanzu ina tare da malam mamun sale mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya da kuma tsohon dan jarida wato malam ahmed sajo wanda tare da su za mu yi tsokaci a kan canje-canjen da shugaba bola ahmed tinubu ya yi a majalisar ministocinsa inda ya canja wa ministoci guda goma guraren aiki kuma aka kara musu aiki sannan ya sauki ministocinsa guda biyar kafin kuma daga bisani ya ba da sanarwar naɗa waɗansu ministoci guda bakwai a gurguje waɗanda aka canja mu gurin aiki ko aka kara musu mukami sun haɗa da dr tanko sununu wanda da karamin minista ne a bangaren ilimi yanzu ya koma karamin minista a ma'aikatar agaji ta ƙasa akwai morufu ola Olatunji Alawi wanda da karamin minista ne a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya yanzu ya zama babban minista a bangaren ilimi. Akwai kuma Bello Goronyo wanda karamin minista ne a ma'aikatar ruwa da tsafta yanzu kuma ya koma karamin minista a ma'aikatar ayyuka ta Najeriya. A jerin waɗanda aka sauke daga mukaman nasu akwai Profesa Tahiru Mamman wanda tsohon minista kenan na bangaren ilimi da Abdullahi Gwarzo wanda ke ma'aikatar gidaje ta ƙasa akwai kuma jamila biyo ibrahim wadda ke ma'aikatar matasa ta Najeriya. Waɗanda aka naɗa sababbi kuwa sun haɗa da Idi Muktar Maiha wanda aka ƙirƙiro ma sabon ma'aikata ta kula da kiwo. Akwai kuma Suwaiba Sa'id Ahmed wata ƙwararra ce a bangaren ilimi yanzu kuma an kai ta ƙaramin minista a ma'aikatar ilimi. Akwai Bianca Ojuku wato uwar gidan tsohon madugun 'yan tawayen nan wadda aka naɗa ƙaramin minista a ɓangaren ma'aikatar huɗa da ƙasashen waje ta Najeriya. Malam Ahmed Sajo wannan canjin da shugaba bola ahmed tinubu ya yi kogaran bawul din Tana ganin zai biya bukatun 'yan najeriya ganin irin koke-koken da suka daɗe suna yi. Eto eh abu na farko dai zai biya bukatun 'yan Najeriya wajen tabbatar da cewa idan aka naɗa mutum minista ba zai dawama a wannan mukamin ba har iya ƙarshen ah, mulkin shugaban ƙasa. Sai dai shugaban ƙasa na iya cire shi idan aka ga yin aiki yadda ya kamata. To wannan babbar riba ce ga 'yan Najeriya. To amma a ah, 'yan sauye-sauye da aka yi ɗan nan muna gani dai ba haka da muka tsammani ba mu da mun ɗauka ma wa'yansu ma wa'yanda ba sunayensu a nan za a sauya musu wurin aiki tunda yake shi shugaban ƙasa yanzu shekara ɗaya da watanni ya ga kamun ludayin kowa ya ga kwarewar kowa zai iya kaurar da mutum daga nan ya kai shi inda ko da a wajen taro da suke na majalisa irin gudummawa da mutum ke bayarwa shugaban kasa yana iya fahimta cewa ya zai fi yin tasiri a wannan bangare akan bangaren da na sa shi a baya to muna gani watakila shi aka yi amfani da shi aka sauya mutanen nan goma kar ka manta kuma akwai irin wayanda aka samo musu sabbin ma'aikatu kaman na wadda aka ce wadda za su duba tsare-tsaren kula da hukumomin nan da aka yi na kula da bangarori a najeriya da kuma sabon ma'aikata da ake so a yi musamman kacokan na wajen harka ta kiwo so muna gani kamar shugaban kasa dai ya yi wannan abin ne saboda a duba wuraren da aka kama akwai tsaiko a yi gyara a ƙara ƙaimi a wajen tabbatar da ayyukan sun yi amma malama misali wani bangare kake ganin 'yan najeriya suka so a yi wannan garin bawul wanda zai dace da bukatunsu ko marajunsu ko a share musu hawaye akan koke-koken da suka dade suna yi tun sanda shugaba tinubu ya zama shugaban najeriya to gaskiya babban abin da 'yan najeriya suke tsammanin wato shugaba bola ahmed tinubu garin bawul din za ta haifa shine ya musu susa gurbin kaikai 'yan najeriya ba abin da ya fi damun su face harkar tattalin arziki face kuɗaɗen mai da kuɗin lantarki face al'amuran tsaro amma duk waɗannan al'amura guda uku shugaba bola ahmed tinubu bai shafe su ba bai canja kowa daga wurin ba bai kara kowa a wannan mukamin ba ya bar wurin kurum yanda yake yanda ya nada tun farkon mulkin sa 29 ga watan 2023 haka ya bar su bai taba su don haka a cikin mutane goma da aka canja aiki da mutane bakwai da aka nada sabbin ministoci da mutane biyar da aka sallama daga kujerar ta mulkin minista babu wanda 'yan najeriya za su ce a alasan barka wannan ya dace don haka shugaba bola ahmed tinubu ya dai yi sauyi na ministoci ya nada sabbi ya kori wasu abin kawai da za a ce masa Allah san barka ya fi mulki Muhammadu Buhari wanda shi tun da ya hawa mulki bai wani a makamancin wannan ba. Amma kana ganin ministoci kusan talatin da ba a taɓa wurin aikinsu ba kamar an gamsu kenan ko kuwa shi shi tinubu ne ya gamsu amma 'yan najeriya ba su gamsu da ayyukansu ba to kamar yadda ce wata shugaba bola ahmed tinubu shi ya gamsu amma in ka mai dan najeriya kan titi ka ce a garin ku an samu tsaro zai ce a'a a garin ku an samu saukin farashin mai da kuma albarkatun wutar lantarki a kasar an samu haka zai ce a'a kuma zai ce bugu da ƙari wato tattalin arziki da kuma harkar tsaro ina aka kwana ina za a tashi a ƙarshe amis sajo idan wannan majalisar ta haɗu aka amince da ministocin nan aka fara aiki da canje-canjen da shugaba tinubu ya waɗansu ministocin aka ci gaba da aiki da waɗancan tsofaffin da ba a taɓa ba me zai zama makomar najeriya karkashin jagorancin tinubu da wannan rukunin ko kungiya ta ministoci da ya hada. to muna fata dai abin da ya faru yanzu ya zama kiyamun laili ga dukkan wanda yake minista a ƙarƙashin bola tinubu su sani cewa zuwa lokaci zuwa lokaci shugaban kasa yana iya yi wa majalisarsa garan bawul kuma duk wadda bai yi masa abin da gamsashen abin da yake zo ya yi masa ba za a iya yin wajerar da shi. masu sauraron mu ya kashe abin da za mu aika a nan a wannan shiri na musamman da ni umar faruku na gabatar a madadin abokanin aiki wato malam mamun sale da kuma malam ahmed sajo sai wani jiko idan allah ya kai mu mu huta lafiya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. Ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar sun bi sahun takwarorinsu na sassan duniya a albarkacin bikin karrama ranar sandar makafi ta duniya wacce ake kira Journée de la Canne Blanche ko kuma White Cane Day. wajen ketara hanya motoci kenan wannan sanda ya kamata ne a ce daga an ganta gare ni a tsaya a kama mini ko kuma masu motoci su tsaya wani ya hito ya kama mini domin saboda in huce in taksi na ya ganka tsaye bakin kwalta zai tsaya shi ce ma malami na za sai in ka faɗa mai anguwar za ka sai je ka ya san lalle tsayin nan da kake kana buƙatar taimako ne kai mai bukata ne A shekarar 1964 ne Majalisar Wakilan Amurka ta baiwa shugaban kasar na wancan lokaci izinin ware ranar 15 ga watan Oktoba a matsayin ranar sandar makafi, wace sanda ce ta karfe mai farin fenti da zane ja. Wannan wani mataki ne da ke hangen an karar da masu ababen hawa bukatar baiwa makafi damar ƙetare titi, kamar yadda yake a rubuce a kundin dokokin tuki a ƙasashen da suka ci gaba. sanin mahimmancin taimakawa makafi ya sa kasashe da dama yin na'am da ranar ta white day ko kuma journée de la canne blanche da ke zama wani lokacin faɗakar da al'umma game da ma'anar wannan sanda a jamhuriyar nishar ma an yi shagulgullan karrama wannan rana inda mutanen da ke da matsalar gani suka yi gangami a makarantar soli abdurrahman da ke birnin yamai ni ne malam ibrahim amadu shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jihar yamai ta masu matsala ido mun gani da akwai 'yan eh, ƙananan matsaloli da kan je kan zo shi yasa muka yi wannan taro na wayar da mutane kai domin saboda idan an ka gani ka baka gani kana tafiya kai kadai da sanda ba tare da shagora ba in ma mota ko wani abu ya biɗi buge ka ko kuma ka biɗi faɗawa a cikin wani rami sai a ce ai dan mi baka nemi jagora ba alhali kuma kana iya kai yawo da wannan sanda ko babu jagora domin saboda wannan yana baka yancin kai bukatar ka ta yau da kullum ba tare da wani ya kama maka ba kenan wannan sanda domin saboda mutane ba su san muhimmancin ta ba shi yasa muka yi wanga taro domin mu gwada ma mutane muhimmancin wannan sanda mu gwada ma mutane da cewa ya kamata in an gane ta a tsaya a yi la'akari da cewa wanga yana da bukata ta musamman. Za ku ci gaba da ayyukan faɗakarwa kenan? A in Allah yarda mun yi jama'a sun gani kuma muna da niyyar idan Allah Ubangiji ya ba mu hali za mu neman taimako domin saboda eh, ƙungiyoyi na 'yan tasi-tasi a yi musu irin wannan taro na wayar da kai domin su su ne muke hulɗa da su kullum domin mu wayar da musu kai magabatansu har ya kai ga ƙasa ƙasa mu wayar da kai domin saboda abun ya tafi gaba matsalolin da muke nan ga samu tsakanin mu da mu da jama'a ko kuma da mu da su abun ya rage domin su ne a bisa motoci ko da lokaci kenan mu wayar da musu kai ma'anar wannan sanda shine To amfani da wannan sanda abu ne da a wani bangare ka iya taimakawa a takaita amfani da ɗan jagora waɗanda galibinsu yara ƙanana ne ake wa 'yancin zuwa makaranta ta wannan dalili a ƙasashen Afirka. Shugabannin makafi sun ƙuduri aniyar ci gaba da jan hankula akan muhimmancin wannan sanda. Eh, sunana sayyadi abdulkadir sarkin makahin bukoki lalle sauran kasashe wannan sanda sun girmama ta amma mu dai kasanmu ba su girmama ta ba ba su girmama ta ba saboda yan sun ganka da ita ma ba su tsayawa ma a kan stop kamar su ganka su ce a wuce ba su yi in ma ka daga ta mai moto yana bige ka to amma da yake mun yi wannan sallah watakila in an yi waye kai ga jama'a suna gane muhimmancin ta mu dai mun san darajarta don in ka da ita mutum ne zai tambaya ka ina za ka in taksi na ya ganka tsaye bakin kwalta zai tsaya shi ce ma malami ina za ka sai in ka faɗa mai anguwar za ka sai je ka ya san lalle tsayin nan da kake kana buƙatar taimako ne kai mai mai buƙata ne ko ba haka ba sun sani ba mu sani ba kin gaskiya duk wanda ya je koyan tuki duk wanda aka ba shi license na tuki yana da masaniya akan muhimmancin yana da masaniya amma girmama da ya basu da dokar ka san kasar mu doka in ba kuɗi za ka biya ba ba ka girmama ta ba ka jin zahinta ba ka wala a bisa al'ada mu a nan kasashen afirka musamman da irin su niger eh, kowa ya san cewa duk wanda ke da matsalar gani makafi galibi da jagora suke yawo shin kuna ganin kamar yanzu lokaci yayi ne da za a mai da batun jagora share daya a baiwa sandan nan karfi a lokaci yayi tunda su magabata abinda suka ce suna son su hana bara wani kuma san ba hana bara na suka ce za su yi ba kamar abinda suke nihi kamar yaran nan da muke daha muna yawo da su sa su makaranta kenan inda mun sa su wannan mun hita da farar mu muna kai ga hanyar wurin da za mu zamana mu samu abinci ko muna kai ga wani masani wanda yake mun ziyarce shi saboda mu samu wani abu abin da zamu ci to wannan ya kamata eh, mu ba nasa sadda mahimmanci kuma mu guji kaman sai an gama kawo da jagora ne a bashi a'a sandan nan ne yanzu ya kamata mutane su kula ranka daɗe sarki kenan ita wannan sanda a ƙarƙashin amfani da ita wannan sanda abu ne da zai iya taimaka kwarai a kyautata makomar yara waɗanda waɗanda galibi waɗanda aka sani ake ganin su eh, eh, tare da makafi suna yi musu jagora wallahi eh, abu ce wadda mafi yawan kasashe abu ce wadda ta taimaka ma gajiyayyu na can sosai tunda kana iya tafiyar ka in ma wani aiki gare ka na aikin kujera ko wani aiki ba sai ka da yaro ba wannan sanda ita ce za ta taimaka maka da jama'a waɗanda ke ganin ka in sun ganka da ita su tambaye ka ina za ka wani yana iya doka ka hau wurin aikin ka wani yana iya doka ka hau wurin da ka faɗa mai ya je aje kai ce ya taimake ka ba wai taimako na ba ka sa ga ba taimako ai yana da yawa eh. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin kungiyoyin makafin jamhuriyar Nijar da producer Julie Lazarus Grisham Ni Suleiman Muni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Madalla a gaida Suleiman muni barma yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan garan bawul ɗin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa. Mun sami kira na farko daga Kaduna. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu daga ina ake da wa muke magana? To sunana Ibrahim Alarama daga cikin daga Kaduna. To muna jan kamala Ibrahim. To wannan sauye-sauye da shugaba Tinubu ya yi ni na ganin ya dace. Saboda in har aka ce an naɗa minista aka ga akwai gyare-gyare a aikin shi. ko akwai tangarɗa yana da kyau a ce a canza shi ba wai a ce dindindin an naɗa shi ba hmm. tunda su ba zaɓaɓɓu ba ne to amma yana da kyau gaskiya a ƙara duba ministoci a ɓangaren mai musamman shi kan shi da yake rike da man fetur ɗin gaba ɗaya da kuma ƙaramin ministan nashi da kuma minista wanda ya shafi wutar lantarki su ma ya kamata a duba su tun daga irin matsalolin da ake fama har yanzu ba mu ga ci gaba a wannan bangaren ya kamata to mun gode malam ibrahim alarama yanzu kuma za mu je jihar neja alhaji yahya muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar rafi a jihar neja to muna jan kamalan yahaya. to wannan canje-canje da aka yi ko sauke wani ministoci ya yi amma kamar magabaci na ya kamata sashen wutar lantarki da sashen kasafin kuɗi wato tsare-tsaren kuɗi da kuma man fetur da sauransu ya kamata a tabo da harkar minista harkokin cikin gida domin kasar nan tana cikin wani hali ya kamata a kalla ko rabin ministocin na wanda ba su aikata wani abin kirki ba ya hmm. kamata a canza su saboda mai in mutum ya abu bai yi ba ya kamata a canza a samu canji kuma Allah shirya mana shugabanni Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da muke fama da shi da cikakken tsaro a Najeriya. Mun gode Malam Yahaya Muhammad yanzu kuma za mu je jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. an wani lafiya? Lafiya kalau. Sano sano kina tare da Buhari nan daga kwa Fanfan Plateau State. To muna jan ka Buhari. Wato da farko zan ce alhamdulillah ni na gode da abin da mai girma shugaban kasa ya yi don saboda kin ga duk wanda baya aikin shi daidai yanzu zai ji tsoro ya gyara. da don haka mun fi son irin wa'inan abubuwan domin idan haka din ana yin ta wa'inda suke kai za su samu su yi gyara don saboda wa'ansu ministocin gaskiya wa'ansu ba su ayyukansu yadda ya kamata to don haka Allah ubangiji ya sa wa'anda suna na kan kudura kuma su gyara nasu wa'anda aka ba su kuma Allah ubangiji ya taimake su to mun gode yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum Maryam Dauda Wa alaikum assalam. Ba ba na ayyukan shugaban kullum da ita aka zo Maryam ta jawa eh Maryam Dauda a cikin arewar Najeriya bisa ga wani shugaban Najeriya a cikin da Najeriya a ta wani gwamnati a ka a mutu wani su ba Najeriya to da matsaloli da yawa an da su su ku ta tsaya mutu ita ta da ta wahala ya kamata su bi ra'ayi ta kira su mutu amma a ta wata yadda idan mun ci ko da wannan bai gyaran kuɗi dan kore mu da amurka kuma ba a cikin gwamnati da To mu ma mun gode umma malam Ali yanzu kuma za mu sake komawa jihar Neja birnin Kwantagora. ajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Neja. To injiniya muna jan ka. dama mu ranar da muke jira kenan dan ya dace ba wai kusan shekara ba hmm. wata shidda ma an ba minista bai a dan katafu ba ya dace a canza mai wurin aiki ko a cire shi gaba daya wadda rana da muke jira amma ya dace a ministan wuta da sauran na ruwa wanda aikin ya bai yi aikin da ya kamata ba a caccanza su da kuma matsalan mai ministan mai da shi ne ministan mai to ya dace ya bi bangaren mai shi ma ya gyara a kan shi da haka Allah ya ba su ikon gyara injiniya mai girma makeri kwanda gudu jami'a da hajiya Maryam Dauda. To mu ma mun gode injiniya za mu sake komawa jamhuriyar Nijar a garin Difa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Difa. Abubakar Hassan daga Difa a jamhuriyar Nijar. To muna jan kamalan Abubakar. Wannan masayin sai na Bola Tinubu ya yi daidai. To, muna jan ka. Bala Abubakar Hassan daga Difa ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Abubakar ya goce yanzu kuma za mu je birnin Kebbi. Salamu alaikum da wa muke magana daga birnin Kebbi. Allah alaikum salam kuna magana da kwamar na shakura mai goro daga nan birnin Kebbi. To muna jan ka kamar. Wannan matsala da ake samu na katsewar wutar lantarki a Najeriya ko in ce musamman arewacin Najeriya gaskiya sakaci ne na shugabancin da ba da shi a Najeriya. yanzu hakika nan gaskiya a ko da wasu shugabannin mu ba su kula da abubuwan da talaka ke amfani da shi to haka muna kira ga shugabanni ya kamata su mai da hankali da abubuwan mora rayuwa domin ita wutar lantarki abubuwa ne na mora rayuwa na yau da kullum hmm. to bai kamata ana sakaki ba a ce cikin wata guda an samu kacce wuta kusan To mun gode kamar sani daga birnin Kebbi masu sauraro lokaci kuma ya daga mana hannu don haka za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinku a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Tarewa Kim Jong-un ya kai ziyara a tungayen makamai masu linzami domin ganin shirin da suke yi na daukar matakin hana kai ma kasar hari yayin da ya kira karfin nukiliyar amurka da barazana mai karuwa ga kasar a cewar rahoton kafar yada labaran kasar a yau laraba sakataren tsaron amurka lord austin ya faɗa wa manema labarai a yau laraba cewa akwai shaidar da ke tabbatar da akwai sojojin koriya ta arewa a rasha kuma abin da suke yi zai bayyana nan ba daɗewa ba sai dai kalaman nasa na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce gwamnatinsa ta samu labari cewa akwai rukunin sojojin koriya ta arewa waɗanda suke ɗaukan horo a rasha domin su kai hari a ukraine ɗin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.